ba ni na ɗauko zaman ta rataya na karɓa ai ba ma ka zo birnin ba in ka zo birni ai ta waige waigenka a ɗauka ka ɗauko kunshi ka faki idan mutane kai wuf kai sata to ba shi na zo yi ba Allah ka shiga tsakanin nagari da Salamu alaikum. Salamu alaikum. malam ba abincin ka zance ba wallahi bako ne ni na zo cikin garin nan nake tambaya dan Allah ina ne inda ake hurɗa kuɗi shin mene gudu don ke na saburbudar rayuwa ta a kama da ne bulkumi kenan a rayuwa tana sauya, sauyawa shugaba dan Allah ka gudu da kanan kaka mai da ni bulkumi shugaba a wato ciki na bara ka kaɗa ba a ni ba maye ba ne ni tambaya nake inda ake yin harkar kuɗi dan Allah shugaba a shin wai mai nana gudunan ka nasu bulbulan rayuwa ta ka mai da ni bulkumi kenan rayuwa tana sauyawa amma ban da mai kulli na'am la haula fi sha'ani malam bako ne ni ka duba Allah ka taimake ni ni ba abincin ka zan ba shugaba ko shin ka mai da ni bulkumi a ka tafi ka ni ba kuma mana illa bulkumi na rantsa da wannan kana ji na so nake ka gaya min inda ake yin harkokin kuɗi ni ba ne akwai sinka akwai gwari sannan kuma akwai wafa a kamfanin da suke suburbuda mana kuɗi a wannan lokaci na shugaba to don Allah ka kwatanta mun ka ji idan ka sha kwana sai ka sha kwana sai ka kare sha kwana sai ka sha kwana na'am mm-hmm. mm-hmm. malam ko za ka ɗan sa na hanya A'a. Ni fa ba shugaban kowa ba ne ni shugaba ban san. Shugaban hannun yanayin hancin ka na kalla sannan nake ce ma shugaba wato dan Allah dan annabi ka tafi ni ba kowa bane illa bulkumi sannan dan lokuti da ke. A'a. Malam abin da wai. Wallahi tallahi fadari nake ji. Allah haula. Wallahi tallahi fadari. to kin gani wannan abin yana ban mamaki kin ga da iyayenki sun amince da tuni na turo an yi magana to amma ni wannan abu yana ban mamaki na ga ba sata ba maita ba wata matsala a ce kawai laifina ina zuwa iko ya kamata a duba lamarin nan an duba ni ne kawai ba na son ka ni ne kawai ba na son ka ba kai min ba hey ba kai min ba ba wai dan kana saboda kana zuwa iko bane na fake da wannan ne amma kai ne bana so kai ne bana so da ita he ai ina da izini ina da dama da zan nema mata mijin da za ta zauna ko ina da dama ko ban da dama kai ka haife ta ka ta yani lokacin da zan bada sadakin mahaifiyarta ba ba abin da ya shalle ka ba abin da ya dame ke me na gaya miki me na gaya miki gaya masa ba kya san sa in ba sai na wurga za miki hannu ba biyar din nan zan sheka miki kuma ta ga mu zama ki sansa ni gaskiya ni ba zan iya ya gwanda gwanda saurayi da ubanki kenan ga mu bayan Allah ya yo ba za ki tabin cikin nan ba shige shi ko mun gari shige cikin marmarin cikin marmarin a dala ka ga ba na son ka ni ban ga lokacin da zan so ka bane Allah ya sulhunta kuma dai ya Allah da Allah ba ita kade bace ya guri na ko to kaje ka nemi ya ga ranar barkatai ha fa ka jari jaraba da lili ba ni ne ba na hanka eh hai wale ko tara ma mutane wallahi talai yo ka gane ba ko ka ka je mun nan balai na ce ba na so ba na so ba na so ni ne kai ba na hanka ni ne kai ba na hanka mani in ba ni ban ce ba na san wani dalle ga zafaki wani da kai ma ba na hanka kai kana guri to abun mamaki kai anya wannan ka mutum ne to kaga layar da na binne kanta ma ya hau yake wannan iskanci ko da yara sun tona layar nan ne dukkanin alamu bari duba layin nan mai dogaro ga Allah a ransa baya baci mai dogaro ga Allah a ransa baya baci na yi je sun tone ta sun tone ta ina kyautar ta la ha ila ba ba su tone ba ha iskanci kuma a kanta ma ya take ta ya take kanta maimakon farraƙuna kuma shine dankwaluna kenan wallahi wallahi ba zan yadda ba ha kawai sai hada haɗa kuɗin na, in hana ciki na in hana baki na kuma na sai yanzu a ce mu wai wai wai mutane sun gudu wallahi wallahi ba zan yadda ba to wa kike wannan surutun da abinda aka yi mana za mu ji ko da naki ai ƙarya kike yi ba abin da zai kani gurin ki salamu alaikum amma dai ka a kai ma ka zo ne ina nan ma Allah ya dora mana kuce ne zo ne kuna ta ce baki da wannan mara kunya to na ganka da riga a hannu a a kai zafi yake baka zama zafi ba ai da wannan <laughs> to wai jirgun jirgun din mai kuke anan gurin me yake faruwa wannan la'anannin sudan ne sun damfare mu sun gudu suda eh wanda mai gari ya ce za su taimaka mutanen nan na sani ni sun gudu sun gudu wallahi sun gudu sun gudu sun gudu Allah ya ji kanmu Raka! Raka nan! Ka san ta ne? Na san ta ma, mai ɗaki na ce. Me ya kaki nan gurin? Tsautsayi ne ya kawo ni. na kawo wasu malamai nan kuɗi na eh. duk na sai da kayan ɗaki na eh. don in kori kishiyata da yatta ne ma shaida nan fare ni sun gudu nan ke kawo kudin wallahi tsautsayi ne kai hakuri munafikan ban munafikan wofi duk yadda da Allah kin yadda cewa malamai za su ce boka zai taimake ki ko kuma ya yadda da ita hukuncin Allah sai kuma tunda kai ne fada mamari a'a tunda kai ne mutunta ka gaya mata akwai sauran dubu ɗaya take kyan dinki wallahi ba zan biya ba wallahi ba zan biya ba a wannan magana heri mai gari ya sani wannan wallahi mai gari zan biya ke kuma ki je gida za mu zo mu za mu gauraya gidan babu dora ka kuma daga sa mutane baki wa yake magana to ya za ki zo ki tuka mutane kunne ke kadai ce mai kuɗi eh ni kadai ce ke da ma ba malaman za ki ansu ne eh. wala in dai ba an bi malaman ba zaman gidan ku duk ran mai ciki ta samu katifa assalamu alaikum kai hankali ah. yakwa Allah ya rufa ma asiri Allah ya taimake ka Allah ya saka fa haka ya aka yi ka taimake ni ka taimake ni tashi tsaye ka taimake ni ranka Allah taimake ka akwai masifa a garin na ranka dade da masifa da tashin hankali sun zo a garin na ranka dade da annoba ranka dade ina zuwa to Allah menene ya faru me faru kada a ah! wannan bakin laraba Allah ya taimake masu taimako a ah! a ai za a kira su da wannan sunan ba yanzu ranka dade masu cuta dai ka je wurin su ne da ha'ila ai akan yaron nan ranka da inda nake auren nan ranka da ai zuwa ne suka bani laya na zauna haka kofar gida nan dubin ne domin kai yaron nan ma zai zo shi kofar ta kamar an kira shi ranka da kullum sai ya zo magana ta karfi yarinya ta bijire mu na koma in yi gargadi Allah ta baje ka bacin kaga ranka da da bala ma ta kushi ta tunkiyoyi na tara akwai guda bakwai ina ke roƙon ka dan Allah a garken ka gaban biyar sai rage rage lafiyar la tafiya sun gudu ya ga ka gaban shi ko a garke ka saba ka guda biyar hmm? ba kai ne da tun da kun shirya da yaron nan ka dan aka zo aka kai kyale ka nayi kar ka manta nan na zo ne maka nasiha cewa ku daidaita da yaron nan yana son ta tana son shi hmm. ai baka ji ba haka ne to tunda baka ji ba shi kenan Ah. jiki magayi ah. hmm. wallahi jiki ah. magayi ni zan ja da ikon Allah ne kuma ashe na da da yan damfara to shikenan to na je ka ka taimaka mu ba za ka ja da ikon Allah ba ko ni din banza to ko guda biyar ne ka taimaka ka bada rai idan baka bar wurin da idan ba sai na kira maka garuje yayi sama sama da kai sun gudu to

billahi zai sun gudu sun gudu duk wanda ya karɓi magani a wurinsu a shi aikin banza ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya zami malam ba na son wannan maganar ta je fa fada birni kaga ba na son abin da zai sauke ma wannan rawani don ba zan ji daɗi ba ah, matan mai unguwa ba rawani ke da Allah na zuwa shi mai unguwa ai banna yi shi can aka cire masa nasa daban ne ba irin ɗaya da nawa ba bari ga baki wata magana mutanen nan kin gadi ba kawo su ne ba muna zaune ka zo suka ce mm. suna da magunguna za su taimako na ce da su to ba kuɗi a gari talaka mutanen mu suka je suka dinga kaɗa dabobin suka danka masu malam dai baka ansa ba dai ko ba su me ba kai nasu su zuwa su mutanen naka ma wai kayan me na nasa to ni na sani ina cikin gida ai ban sani ba tambaya nike da Allah kake bata mana rai eh hakuri sun gudu sun gudu to daya na san yadda zan yi su shamaki zan sa zauna a fada duk wanda zo su burkake shi ni ko bana jin daɗi a zauna a bana jin daɗi wanda dai ai musu haka haka yayi abin da zai musu hakan shi yafi sauki kai musu hakan malam abin da zai kai ba Allah dai ya sauki amma abinci ba za a ci abinci ba yau yaran kuma ya zami da su na'am na'am mu za zo ka rena iskanci mu da mu zo ka zo ka dan Allah dan annabi ni ba da tsarki ni ba da tsarki dan Allah illa mu ma ko kuma ni ko kuma mu sa mata an ka mu da ka